الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبراه وقسمه على عباده جنا فقرا وأنزل الماء وشق الأرض شقا فأخرج به أزواجا من نبات شتى هو سبحانه وتعالى يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يجيب عن علمه دبيب النمل في ظلمة الليل إذا سرى سبح له السماء أملاكها وسبح له النجوم وأفلاكها وسبح له البهار وهيتانها وسبح له الأنهار وأسماكها وسبح له الأرض وسكانها وسبح له الهب والنوى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وغني لا من حاجة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Dukkan godiya da jinjina ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda ya hada fuskokin mu a daidai wannan lokacin akan wannan shafi ta al'ilmu simple fata muna jaddada ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka to yan uwa kamar yadda muka sanar ba tare da bata lokaci ba a gurguje za mu dan taba jawahirun bayani a mizanin shari'a insha Allah ta'ala Allah ya mana muwafaka ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bi ya kuma nuna mana kurakuran mu ba mu kun gyara matattu ma Allah ya fi musu Allah ya rahamce su marasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sai mana lafiya mu idan ta mutuwan ta zo Allah ya sa mu cika da imani a ah, Amin Ali H. Musa Jawahirul Ma'ani a mizanin shari'a zama ta talatin da tara, da mun sanar zama ta arba'in ne, amma lissafi ya nuna mana cewa wannan zama ta talatin da tara ne, insha Allah ta'ala, zama ta talatin da tara. Jawahirul Ma'ani a mizanin shari'a wannan zama ta talatin da tara. Abinda za mu tattauna a kai wurare ne da yawa amma za mu ishara insha Allah gare su idan muka ɗauki ɗaya a matsayin om da sauran insha ta'ala sai mu ishara mu nuna 'yan uwa don su samu hasken kallo a wuraren don sun fi goma kamar yadda kuka sani abubuwan da muka same ta cikin littafin jawahirul ma'ani wanda lalle ta ci karo da shari'ar Allah ta kowace janibi sannan kuma abu ne wanda da yawansu suna boyewa ne na gani za mu duba mu ga insha Allah ta'ala me matsayinta a musulunci ba ma musulunci ba ko lafiyayyen hankali yaya matsayin wannan mu yake a sa Allah ya mana muwafaka ya nuna mana daidai ba mu yi kombi ya kuma nuna mana kurakuran mu a kun gyara bismillahir rahmanir rahim to wanda yake da dawahiru ma'ani na darul fikr ya bude mana shafi ta 116 shafi ta ɗari da goma sha shida idan kana da jawahirul ma'ani na darul fikiri ka bude shafi ta ɗari da goma sha shida 116 idan kuma kana da jawahirul ma'ani na darul kutubi ilmiya za ka bude shafi ɗari biyu da goma sha hudu 214 ɗari biyu da goma sha hudu idan kuma kana da bugin su kairich kekin su kairich sai kuma shafi ta dari kudu da tamanin da hudu 484 484 wannan darul kutubin ilmiya ne jawahir ma'anin dalil kutub ilmiya kenan anan shafi ta 444 a 214 kun ganta 214 a kan wannan amsa da shautijjani ya bayar eh, akan i'tirad za mu tashi insha Allah wato i'tirad tambaya aka yi ma shau tijani waɗansu tambayoyi ne waɗansu inda a ce ne inda a ce kuma shi wannan inda a ce ne ba matsala ce ta faru aka yi tambaya kai saye ba inda a ce yana kawo ya warware in an ci kaza fa ya warware in an ci kaza ya warware to akwai abubuwa da kamar za ka ga zahirinsu akwai ta'arud su wanda kuma duka bi maganan maganan ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallam to kun san annabi baya baya da ta'arud baya fani abubuwa daban-daban guda biyu su ci karo da juna sai dai idan aka samu nasir ne da mansuhun to ire ire wannan yake kawowa sai ya zo shi da kanshi idan ma'aiki salama duk abin da yake yi wahayi ne duk abin da yake fari wahayi ne babu wani abu ta karan kansa to ya aka yi annabi ya aika waɗansu sahabbai zuwa ga wani gari aka tare su a hanya aka kashe su idan har annabi da wahayi yake yi kuma ya san kai kawon komai ya aka yi hakan zai faru Sheikh Muhammad Sani Rabiu Alkanawi marhaban bika wa jazakallahu khaira likitan mahaukata kana yi musu magani suna zagin ka to cikin wannan sai ya zo gaban wannan amsar inda yake tabbatar da cewa komai Allah ne za mu kawo abubuwa yana da salo guda hudu a ciki salo guda hudu wajen tabbatar da komai Allah ne za mu kawo amma wannan shine gaban zancen insha Allah ta'ala kunga wal jawabu an hadha intirad wannan bujurowar idan da za ta fita yanda za bada ansa shine eh ilam kai ka sani kafin nan ka sani yana ce da kai ka sani eh ilam ka sani anna azwaka al-arifina fi zawatil wujudi zaukin da arifai suke da shi cikin zatin duk samun mai. fi zawatil wujudi cikin zatin dukkan samame zaukin da suke da shi cikin kowane samamme halittacce kenan suna da zauki a cikin halittattu annahum a ayyana annahum a ayyanal mawujudati kasarabin biqi'atin ya sabu zamanu ma'a kenan su suna ga duk abu da ke samame halittacce duk abu da ke kan doron kasa kowace halitta suna ganin ta tamkar kawalwanniya ce kawalwanniya kasarabin biqi'atin ya sabuhu zama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba wallahu sari'ul hisab duk halittacce suna ganin ta tamkar kawalwanniya ce kawai kawalwa kowa ya san kawalwanniya kawalwanniya sunanta kake ji ba ta da zahiri ba ta da zahiri sai yake fama fi zawatil wujudi kullihi illallah babu wani zatin halittacce face Allah ne kawai wannan zatin Allah ne a cikinta fama fi zawatil wujudi kullihi babu komai cikin zatin halittu gaba ɗaya illallahu subhanahu wa ta'ala sai Allah shine a cikin wannan zatin tajalla bi suwariha wa asma'iha duk surorinta tajallin Allah ne duk sunayenta tajallin Allah ne wa ma samma ila asma'uhu wa sifatuhu ba komai ne a gurin ba kawai suna ne na Allah da kuma siffar Allah ne kadai kawai a gurin suna ne na Allah da kuma siffar Allah subhanahu wa ta'ala yake fa zahirul wujudi suwarul mawjudati zahirin samamu fa zahirul wujudi zahirin shi ne, surori na nasa mamunan eh kawai ka ganta a tsora ka ji ta a suna amma Allah ne ainihin wannan abun yace wa suwaruha wa asma'uha zahiratun bi suwaril gairi wal gairiya sunayenta da siffofinta bayyana ne ta yi bi suratil gairi sunan wani Allah ne zaka yi cewa mawal gairi kamar ka ce sunan wani abu ne daban sifar wani abu ne daban hakikatan amma ba haka bane bayana ne kawai wa huwa maqamu ashabil hijabi kamar da zamu kawo wani guri shi ma yayi ya ambaci wannan ya kuma bayyana anna alladhina hujibu bi zahiril mawjudati an mutalati haqqi fiha wa inna ma martabatu siddiqina al-kawnu indahum mu'taqadun faqat shi ma din zamu kawo insha Allah ta'ala to anan bayan ya ce maka dukkan halittu zakin Allah ne babu wani mai a duniya face zaki ne na Allah komai duk abin da ka ga a duniya da zatinsa da sunanta da ba komai a cikin wannan zakin ba sai Allah ne subhanahu ta’ala. ya ce fama fi zawatin wujudi kullihi illallah Allah wa ta'ala. babu komai cikin zatin halitta zati na halitta ba komai na cikin ba face Allah shine wannan zatin Allah ne cikin wannan zatin za ku kalla gaba kaɗan inda Allah da kanshi subhanahu wa ta'ala wai yake tabbatar da wannan ɗin kun gane wa zahirul mahad inma huwa wujudul haq fi kulli shay'in kun gane a dai wannan safa ya ce wa zahirul mahaq zahirin in kana in kana so ka santa a sake inna ma huwa wajul haqq wahdahu fi kulli shay samuwar Allah ne kadai kawai cikin komai Allah ne kawai Allah ne kadai kawai samu mai a cikin komai duk abun da ka gani to wannan abun Allah ne subhanahu wataala to a dai wannan nukta a dai wannan nukta shafinta ta gaba wato ta ɗari biyu da goma sha biyar ɗin kenan aka yi mata mu'aradat amma ku duba yadda Allah da kanshi wai Allah da kanshi kamar yana tabbatarwa masu wannan cewa shi ne fa komai ɗin duk abu na kaga sama mai fa shi din ne subhanahu wa ta'ala kun ga nan kun gane a nan wajen bayan ya yi abin da ake so na ta'alikat bayan ya kawo sai ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zatinsa ne tare da wannan abun da yake koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala zatin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne tare da wannan abun da yake koma bayansa ne subhanahu wa ta'ala kunga ya ce ka annahu ya kulu lahu subhanahu wa ta'ala kaman ka ce Allah yana masa magana ne cewa ana wahidul haq alladhi la shay'a ghairi ne ne makadaici mai gaskiya Allah abun gaskiya abun bauta da gaske la shay'a ghairi babu wani amman ba ni din ba wa tajalla fi kulli martabati bi ma duk abun da nake so zan yi tajalli a cikinta na bayyana mina shu'uni sawa'an tabaqatil aqrad aw khalafatha ko kuma ko abun koda garadin ya karba ko garadi bai karba ba ni ne zan yi tajalli jikin wannan abun na tabbata na bayyana a jikinta duk abun da ka ganta a duniya Allah ne subhanahu wa ta'ala zatinsa ne kadai zai bayyana ya yi tajalli a cikinta tajalli zai iya bayyana babu waninsa koma bayan Allah din subhanahu wataala cikin wannan tajalli a dai wannan shamin yake faɗa cewa ma san magari inna ma huwa suwari da ba duk abun da ka gani sura ta ce kawai lashe a fiya kun gani ba ma san magari inna ma huwa suwari lashe a fiya. duk abun da kaga babu wani nan babu wani na ni din ne sura ta ce ba komai duk abun da kaga halitta na duniya wa ma san magairi ba wani abu koma bayana innama hum innama hum innama hum kun gani innama hum duk da wata nuska an san innama huwa innama hum duk abun da ka gani sudun na gaba ɗaya ba kuma bane suware sura ta ce yanzu komai na duniya suran Allah subhanahu wataala da ka sani da da baka sani ba da da ka taba kallo da da baka taba kallo ba gaba ɗaya kaf sura ce ga Allah subhanahu wataala komai dan nan ka sani mai kyau da mara kyau ko kolonka ya karba ko kar ya karba babu wani Allah subhanahu wa ta'ala cikin halitta komai din shi ne kaga jin kawo ma san magari inda ma home suwari lashe a fiya, sura na ne a gaban nan ma zai kawo abu mai kyau ko mara kyau halittar mai kyau ne ko mara kyau duk yadda ta zo sura ta ce sura 13 shine yake bayyana game da wannan abu to wannan maganar tasa na cewa duk abu na kaga a duniya Allah ne kawai a ciki Allah ne zatinsa zatin Allah ne duk zatin abun Allah ne ya bayyana a ciki to abun da muke gani da ta cewa na gurin wannan kamar yadda shi jani yanzu maganar nan ɗauko ta yayi wannan maganar ɗauko ta yayi a kowanne ya riga ya shi game da wannan maganar sab ɗauko ta yayi duk da shi a cikin jawahirul mani za mu ishara guraren gaba daya wannan magana al-insanul kamil na jili akwai ta suna ma da yawa wato suna kawo ababin holon ne waɗansu din waɗansu kuma suna kawo ababin shi ba hulul ba ne ba kuma masjidu ba ne ba hulul ba ne ba masjidu ba ne masjo ba ne ittihad ne wadansu yana kawo a babin aljam'ul kulli wadansu kuma yana kawo a babin jam'ul jam'i to kaga yadda shi kamar yadda shi jili ya faɗa har ya zo ya tabbatar da dukkan addinan duniyan nan ba su yi kuskure ba bisa wannan maganar in suna da kuskure bautan waninsu ne kuskure don su da kansu don abin bauta ne su da kansu alloli ne wa ainul haqqi fi nadri inda kamar yadda yake cewa fa ammal kuffaru fa innahum abaduhu bizati لأنه لما كان الحق سبحانه وتعالى حقيقة الوجود بأصله والكفار من جملة الوجود وأنا مجانا جيلي كنا والكفار من جملة الوجود يأتي حقيقة الوجود بأصله Allah shine hakikanin samamme shine samamme na'am abu abu abu abdullah salafi wal kufaru min jumlatil wujud kafure suna cikin jumla da ke samamin wa huwa haqiqatuhum wa huwa haqiqatuhum wannan jiliya kawo jiliya kawo a shafi ta 122 Allah shine hakikanin kafurai. wa huwa haqiqatuhum Allah shine hakikanin su to da ya zo shafin gaba 23 sai ya ce sun mana abada min watan a cikinsu wanda ya bauta ma gunki yake bautan gunki ya zarce sirrin shine wujuduhu subhanahu wa ta'ala bi kamalihi bila hululin wala masjid fi kulli fardin afradi zawatil wujudi kowane halittacce to zatin Allah ne in za ka bauta komai ma duniya ka bauta ba damuwa don tajalli ne na zatin Allah subhanahu wa ta'ala bai san wannan abun to a wannan wajen akwai tajallil mir'at karkashe ke kawo magana alkaunin kullu huwa Allah tajallil mir'at kamar yadda akwai yadda ke kawo Allah da kanshi yake cewa duk wanda na masa tajalli to zan nuna masa cewa duk abun da ya gani bai ga koma bayana ba sai ni yake gani kai ko kansa da kansa baya gani sai ni yake gani a babin tajallil mir'at to kaga nan ma babin tajallil mir'at ya kawo alkaunu kulluhu huwa Allah duk halittu shine Allah sannan kuma magana mana alkaunu kullu huwalla, kaga jumla ce gefe duka, duka guda biyu mu'arrafa ce alkaunu mu'arraf ne allahu mu'arraf ne kaga duk jumla da ta zo da wannan din tufidul hasr tufidul hasr za ta nuna cewa ba ma wani koma bayan wannan din alkaunu kullu wannan ya kwata a shafi ta 186 dar fikiri kenan 341 dar kutubin ilmiya 736 dar haya bugin abinan takaikin su kwairici an tambayi shautu jana kan ainihiyatu zati wasu sifati an tambayi shi akan ainihiyatu zati wasu sifati wannan za ka sami ta shi ma a shafi 181 a darar fikri ya amsa wannan karatun da muka yi a wannan gurin daidai wannan da muka karanta yanzu na cewa duk samu mai shi ne Allah shafi 116 shi ya kara nanatawa shafi 119 119 tabbatar cewa babu komai a duniyan nan face Allah ne kaɗai kawai subhanahu wa ta'ala sura ce yake bayyana tattare da suran wannan halitta wannan a shafi ta ke kika magana fa lam buka illa Allah la shay'a ghayruhu fa ma sama mawsulun wa sama fa'ilun ya kara tabbatar wannan maganar a wannan shafi ta tara. idan ka zarce shafi ta biyu inda yake magana akan marifa irtifa'ul hujabi an guyubi haqa'iqi sifati wal asma'i nan inda inda ke magana nan marifa shine yaye ko ɗauke wannan shamaki na an guyubi haqa'iqi sifati da boyewar hakika ne sifofi da sunaye wannan in kana da marifa Allah sai ya ɗauke wannan shamakin idan ya dauke me zai sai ya ce maka mahako suwarin akuwa ne sai a shafe tsoron dukkan halittu a shafe tsoron duk halittu ba ka kalawar wani mukace wannan halitta kaza ne ba da zaran ka ga halitta sai ka ce wannan Allah ne Inda da za nuna abu dubu duka da cewa za ka yi Allah ne Allah ne wannan za ka same ta a shafi 172 idan ka zo shafi 170 170 inda yake bakar inna ya tattala lila arifi wannan Allah zai sako ma arifi sirrori na wannan maganar min asraril hadratil qudusiyya kenan daga sirrin hadaran kudusiya to ya khuzuhu an nafsihi sai Allah ya dauke shi da kansa baya ganin kansa ba shi baya ganin komai Allah zai rurrufe shi ya ga duk mai samuwa guda ɗaya ne wa yugatti anhu wujudahu ma'a jami'il wujudi wa yuriyahu zatahu ainahu au ainiyatul haqq Allah sai ya ɗauke duk halittu baya ganin wani halittacce kai Allah kansa da kansa zai boye masa shi da kanshi wanda ka tambaye shi bacin maka shi wane ne ba ya ce Allah zai nusa zatin ne ya ga tamkar zatin Allah ne Wani wannan da saba'in darul fikri idan ka je kuma da ɗaya, a darul fikri kenan inda Aliyu halal mai yake tambayansa akan hakikanin zikiri nan mada yana ba da ansa sai ya zo ya ce an yashhada nafsahu aina zatil wujudi idan ya samu wannan matsayin sai ya ba da shaida ma cewa shi din ne ma duk halittun Duk halittacce halittun ma shi shi ne sai ba da shaida wannan din idan ka tafi shawita 155 a kuma darul kutubi ilmiya 283 darul haya 622 ya kawo sirrul kudusin lahuti wanda wannan matsalar nan zai kai ta a wato Asiru wa nur kenan ina ga nan bari na aje tayi ko bari na aje tukuna inda yake kai mu jam'ul kulli bari mu aje akwai jam'ul jam'i inda baya mata tsakanin Allah da bawa la farqun bainal abdi wa rabbih ana kira shi jam'ul jam'i wannan numba zan bayar karatun sai in wani ya shigo in kan da darar fikiri shafi ta 146 146 akwai jam'ul jam'i wannan haka haka abunan suke kira haka ya suke kira jam'ul jam'i cewa yawa huwa mu'abbaru anil jam'i wa huwa mu'abbaru bi jam'il jam'i haka ya fara. wa huwa mu'abbaru bi jam'il jam'i wannan zaka sami ta shafi ta 146 inda shari'a kanshi yake cewa ba gaire ba gairiya ba ba muke tsakanin Allah da bawa a san da Allah yawa bawa tajalli to a lokacin ba ba muke tsakanin Allah da bawa in ka zo shafi da 144 wannan shi ma din kwan gaba kwan bayani guda ɗaya na wani magana da ya yi a baya juzu'i na farko a shafi ta 139 darul fikri 252 darul kutubin ilmiya dari da da sittin 564 darul haya yana magana akan wahidiya wahidiya shine tajalli na kamal bi kamali sifatihi na wahidiya kenan ina zuwa akwai akwai wahidiyya na kamalu sifatihi wa af'alihi fi mazhariyati zatihi wa huwa al-mu'abbar anhu bi hadat lahuti eh kadar hadar lahut hadar lahuti da kuma wahidiyya matsayi guda akwai wahid akwai ahad akwai wahidiyya abubuwa guda hudu da yake lissafowa abubuwa guda hudu da yake lissafowa to a karkashin wannan ya kawo a babin halara na adratul lahut ko tun kunya muka fada da kuma sirrun nuri a sirru wa nur dukan sun guda ɗaya ne su ma komai din Allah din ne zai bayyana ne daga zatin wannan abun a lokacin da ya bayyana subhanahu wa ta'ala ya bayyana a wannan zatin to shi wannan zatin an shafe ta gaba daya lissafi zaka mata kamar tamkar Allah ne subhanahu wa ta'ala haka za ka sanuta ta a shafi ta takwas, darin fikiri kenan a 132 darin fikiri da da talatin, darin kutubin ilmiya inda yake magana kan tajalli na azaman Allah da jalal nashi zai daukewa wanda aka yi wa tajalli din ganin komai falam yara la gairan wala gaira walam yara illa Allah wahada ba abunda zai gani baya ganin koma bayan Allah baya ganin wani Allah duk abun da yake gani Allah ne kawai yake gani a ciki wannan zaka samu a shafi ta dalila 32 dal fikri kenan na kusa da karshe dalila 31 inda yake magana akan hadratul qudusiyya hadratul qudusiyya wannan masai ce har shi ke cewa fa man da wanda ya shiga wannan halarar gaba anhul wujudu kulluhu duk halitta zai boyu gare shi falam ya buka illal uluhiyya ba abun da zai rage sai uluhiyya kadai kawai zai rage mahadama ya ce kadai kawai zai rage hatta nafsahu har karan kansa shi mai wannan matsayin zai boyi gare shi baya ganin kansa da kansa a lokacin inda za ka mashi magana sai ya baka amsa irin ta Allah ya ce sai ka ji yana maganan la ilaha illa ana ba wani an bauta sai ni ne to a lokacin ya samu halaran hadratul kudusiya hadratul kudusiya yana cikin wannan halaran ne in yana furtawa kawai tamkar Allah ne yake magana to amma fa kuma ba hulul ba ne wai duk da akwai shari'a yake magana ittihad ne zauki ne yake magana ba kuma mazujo ba ne wai yana maganan zauki ne to a shabita jarida biyu jarida biyu yake cewa ilam annal kauna kullahu annal kauna kullahu fardan fardan Ya ce, ka sani duk samamme ɗaya bayan ɗaya kowanne ne guda ɗayansu zarra ce minhu martabatun lil haq akwai istilahin shautijaniya jana jawahirul idan idan ce martaba yana nufin juzu'i ne in ce martaba yana nufin juzu'i komai na duniya din juzu'i ne na Allah kaga anan ya zama juzu'i ne na Allah a can kuma ya zama kaman hulul ne amma shi bai ce ba hulul din a wani kuma a wani guri kuma tajalli ne tajalli ne to kowanne ne kaddara hulul ne ba hulul ba ne ittihad ne ba ittihad ba ne zauki ne wanda suke fada ba kuma mazuju ba ne eh, ba kuma juzu'i ba ne kowane shafi kowane koma mai ka fada ba sanda za a yi bawa ya kasance tamkar Allah Allah ya kasance tamkar bawa babu wannan a musulci kwata-kwata wannan din kafirci ne wannan din kafirci ne kuma akan wannan maganar kafirci ne da yawa daga magabata sun yi wannan maganar kaga wannan wannan shine wata wujudi kawai a zahirinta amma ba kawai ya zaka ce bayan kai a can baya cewa ya yi wa kullu abidin aw a li ghairi fi zahiri ba ma abada wala sajada illa lillahi subhanahu wa ta'ala yana huwar al-mutajalli fi albas wai duk mai bauta ko mai sujjada ga komai babu abun da ya bautawa babu abun da ya wa sujjada face Allah ne kaɗai kawai ya yi wa sujjada ya yi wa bauta don Allah ne ya yi tajalli daga wannan abu to irin waɗannan koma chalan ba sa kirguwa ba sa kirguwa akwai mai dan da yake magana a kanta cewa wal ka'iluna bi wadu jiri ulul zauki ne wal ka'iluna bi wahdar wujudi masu zance akan komai Allah ulul zauki sahihi sune ma abutan zauki mai kyau tataccen zauki sahihin zauki Sune wal kashfi sarihi suke da kashafi bayyananne sune ahal na haza tasdiqil jami fa innahum qailuna bi anna Allah ta'ala huwa al-wujud al-mutlaq bil itlaq al-haqiqi to kamar yadda shi a wani guri ke fara kuma fa huwa subhanahu wa ta'ala ma'a kulli shay'in bi zatihi Allah tare da komai da zatinsa ma'a kulli shay'in bizatihi wa akrabu ila kulli shay'in bizatihi yana kusa da komai da zatinsa min wajihin ta in fuskar da la yudrikuhu al hankali bai riska ba to ire-iren wannan dan ba sa lissafuwa suna da yawa amma kaga yanzu mun kawo guda guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya zan kara ta wannan sha ɗayan sai mu da layin kira mun karanta yanzu akwai tajalil mir'at a karkashe ke kawo alkaunin kullum wala duk halitta Allah ne ba wani abu kuma bayan Allah kowane halitta shi ibn arabi yana kebance ma maganan alade ma Allah ne kare ma Allah ne biri ma Allah ne fasto a coci marin Allah ne komai marin Allah ne wadda suwa da ya gosa da ya uka da nasara duk alloli ne to kaga shi wancan kila ya ma kebance ko ya sharhin ne gaba da amma shi cewa ya alkawano kullu huwa Allah muka ce a shafita 186 sannan an tambaye shi akan an ainiyati zati wa sifati ya bayyana da bakinsa a shafita 181 sannan kuma marifa da yake magana akan ittifaqul hujja bi an guyubi haqa'iqi sifati wal asma wa ma qusuril aqwan chapter 172 yana eh, magana inda Allah yake zubarwa yake zubawa yake sassakowa arifi sirrori na hadratul kudusiya da dazu muka fada hadratul kudusiya za mu mun fara dazu za mu karana na ta dazu mun fada wan sirrin da Allah yake ba wanda yake da wanda yake wannan halaran sai ya dauke shi a kansa ya boye masa dukkan halittu baya ganin kowane halitta baya ganin kansa mada kansa duk abu da ke gani yana ganin zatin Allah ne tare da wannan abu wannan shafita 170 to muka zo kuma shafita 164 ina ake tamanci akan hakikatu zikiri shi ma yace Allah zai zai yani shahada nafsa wa aina aina zalika alwujud shi wanda yake da wannan matsayin sai ya kalla halittu mu gaba da shi din ne inda zaka tara halitta goma ka ce wannan me yace ni ne wannan me yace ni ne don yana ga kowane halitta shi ne to wanda yake da kuma wanda ya shiga cikin sirrin kudusi ba hadara wancan ba sirrul kudusi Allahu ti sirru wa nur din nan shi ma wanda yake wannan hadaran baya ganin komai sai Allah ne kawai babin jam'ul ya ce shi baran karanta ba kira wanda ya shigo akwai jam'ul jam'i shi ma din inda baba muke tsakanin Allah da bawa wannan na zama guda ma akan ta can baya baya shi ma yana yana shafi ta 146 tana akwai matsalar wahidiyya da zai kaka ga halara na allahut sha a shafita 139 shi ma shi ne mai sakin abinda muka faɗa yanzu sannan kuma abinda akwai eh, shafita 138 ya akwai martabatul ula lati la wujuda lil ghairi wal ghairiya shi ma din akwai da in ka ji zaka duba akwai na kuma tajalli na al'azama wal jalal wanda zai dauke dukkan halittu ba mutum baya ga kowane halitta inda za ka nuna kowane hadda sai ce maka Allah ne Allah ne Allah ne a shafi ta 132 darul fikri kenan to hadarar kudusiya da karan kanta din ita za ka sauta a shafi ta 131 wanda ya shiga wannan hadarar shine yana cewa shaidan madan Allah ne abin bauta ba wani bauta ba shaidan ba sannan kuma kowace kawai juzu'in Allah ne shi yana shafi da biyu wannan abubuwa a takaice kawai na dan taba ne haka haka saboda ina sauran ko man jaratu zai kare katta mutu ne wanda na karanta kowa ya gani wanda kuma muka ishara din wanda yake da tattafan zai iya komawa ya duba insha ya kalla wanda kuma yake da tambaya game da wannan abubuwa to sai gashi zan bude layin kira in zai tambaya mu gani amma na san maganan su kira kan shirin an wuce gurin tintin 那个。 The Bluetooth device is connected successfully. to wanda zai kira yanzu layi a buɗe ne zai iya kira kuma layin kamar da kuka sani 07048453820 assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam last caller uh, malam Na'am. Kalau sai ko da yayuka. Labia kola yau ni na fes kola mal. Yau yau kai. Yau kai na fes kola. Insha Allah wala. To fes kola yau. Na wala wala jinka. Mala ina ina ina da tambaya eh, ne. Eh. Ko karin bayani nake so malam. Na'am. bari bari stopin na wannan da nake ji an ah, ana jina? eh muna jin ka sosai eh ni na tambaya kan a ah, ah, eh, eh, eh munin da yan tijjaniya suna ce komi Allah to eh. kaman su ma isu suna kaman su suna kaman daban-daban ne mutane ko kuma dukkan su suna sun yadda da akidan nan ne na komi Allah saboda in ga kamar in shi'a akwai imamai wanda ake ce imamai sha biyu akwai wanda ba su yadda da kaza ba da wasu imamai sun yadda da wasu imamai to su yan tijaniya su ma haka ne akwai wanda ba su yadda da komi Allah ba ne? akwai wanda kuma sun yadda da shi ne su ma part ne haka ko kuma ya abin yake saboda zaka kamar har yanzu babu wanda a cikin tijjaniya wanda ya fita ya yi magana bayani mai kyau ko kuma ya karyata wannan komi Allah da suke magana a kai. To, game da tambayar naka laskola ba in dai ba tijani ne ba ba tijani da bai yarda da kowa Allah ne ba. Allah sai dai kawai wajen bayyanawa ne. Da yawan su ba su yarda su bayyana maganar kowa Allah don an riga an gaya cewa su boye wannan sirri. boye sirri ake ba a bayyanawa wanda ya bayyana karambani ya bayyana ma ba don babu a akidar ba so kuma na cikin boyewa suke an hana su bayyana ba su bayyana ba sai baka ga suna karyatawa amma don bai kamata su karyata ba don ci su kai su bayyana in dai suna kaza tattafan su a jefe suke dauka duka akwai rubutu to kenan malam kenan su masu da takiya kenan a kidan su kau ah, wani ranar ta ah, tambaya kan takiya akwai takiya da wai ma juzu na biyu ma malam ya magana akwai takiya kai sosai kuwa Na'am, na'am, na'am. Na'am, malala saka da alheri. Malala saka da alheri. Gaskiya ni ba karamin murna muke ban kana irin bayanin saboda gaskiya ko da suna tafiya a cikin irin ruhu ne haka ba su gane akidan ma sosai ba. Ba su gane tafiyan ba kawai sun ji da sun ji kamar wani zikiri ne da kuma hailala da salatin annabi. Ba su ko haka ne tafiyan. gaskiya wannan bayanin da kuke mana mana Allah saka muku da alheri Allah karbi ibadar ku da muke gaba daya malam Allah saka da alheri akwai mal barakallahu fikum mun gode sai da kiran ka ayakumullahu barakallahu fikum lalle na skola yau kai ne fa skola maganan maganan kowa Allah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum maganan kowa Allah ko komai Allah ka ce a tare ka babu sai dai za ka yi take kamar da suka faɗa a boye kar a bayyana sai dai a wannan babin kake amma babin tabbatar da gaskiya ka isa ba ka zo ka tabbatar cewa ba wannan din a cikin tareka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ta yi malam na'am dawa muke kana magana da Ismail Abdullahi daga Mubi jihar Adamawa to mala Ismail muna jinka da fatan malam ya wuni lafiya alhamdulillah sai godiya Masha Allah, Malam Allah Ubangiji ya saka da alkhairi kuma sako yana isa fiye da yadda ake tunani gaskiya yana isa gurare sosai da sosai. Alhamdulillah shine bukatan mu dama. Ana yi muna fahimta Ubangiji ya saka da alkhairi ni na kira ne maka fatan alkhairi Allah Ubangiji ya saka maka da mafi cin alkhairi. Amin na wasu sai wala jazakumullahu khairan. ina kaunar ka don Allah Allah ya kaunace ka kamar kake kaunar don Allah din Allah ya haɗa mu cikin ladansa amin ya hayu ya kayyum ka gaishe mun da sauran ƴan uwa da abokan arziki su malam alkanami su malam kaki su ramadan su bashir arzawungu za su je insha Allah ta'ala barakallahu fikum godiya ke ke. shukran hayakum da kuma Allah Akhiran. amin amin ya rabbi haka ne dr abdurrahman yunus haka ne only whatsapp whatsapp call whatsapp call ne kadai kawai wanda zai kira ya kira assalamu alaikum assalamu alaikum ami alaikum salam na dawa nake magana kana magana da ɗalibinka ne bukar makinta da ke ganare. To ya yi kai wajen ku? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. kamar yadda na faɗa sau da yawa a littafin jawahiru ma'ani ma kadai alloli sun kai shida a littafin jawahiru ma'ani alloli daban-daban sun kai shida Allah abin bauta daban-daban banda Allah subhanahu wa ta'ala a kowani su da yawa bayan kaji kowa ma Allah bayan kaji mu yanzu mun karanta komai ma Allah ne kuma daga komai ma Allah yana bayyana akwai mu tsakanin komai Allah da kuma daga komai Allah yana bayyana kamar da suke faɗa Allah din guda ɗaya ne Allah Allah ne Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa Wa alaikum assalam wa barakatuh. Abu Abdullahi Salafi. Alayil Mudinatul Fata Dodon Muduburi. Ina gaisuwa ya yau. da duk inda ake magana da hausa haka ne kwarai da gaske ya ayyuka ya kwana biyu wallahi alhamdulillah mala Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi amin abu abdullah Allah maɗaukin sarki ya aje ka mai duburi. Eh. ba don kowane sai don ba wa addinin zakariya. insha Allah saboda billahi lazi wal ɗan bai da kurdi eh. dan ba da an samu kamar irin a san ainihin yadda za su ainihin durmu yadda mutane sun bata ba lalekwa to amma yanzu duk wanda zai yi magana zai yi magana ne a bisa a eh, a yawa baya na'am Allah maɗaukin sarki ya tsare maka hukuncinka da imaninka. Amin tare da kai Abu Abdullah. Masha Allah. Na gode sosai da kira ka jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Na'am da wa muke? Bukan kinta ne wanda ɗazu ya kase. Ok, muna jin ka yanzu. Malam, ina da tambaya ne akan malaman da suke malaman zaure kenan wanda koyaushe in sun tashi suna karanta wasu littattafan tabaji sun karanta jawahil ma'ani zaɓi kamar yadda kake ko abubuwa ka fahimtar da mutane ko kuma hakan yana ba su kala ne don a bayanin jama'a shine ina neman rashin biki da kai. o kana nufin me yasa malaman dole ba sa koyar da jawahir mani eh ba sa abin sai dai in an faɗa su da kawo wasu hujjoji da ba shi ba amma ba za su karanto su ce eh gashi in an ce abu kaza shehu ne ya faɗa za su karyata abin amma ba za su je su karanto su ce a'a karyata wanda suka yi eh, an yi amma ba za su ɗauko su ce ga yadda ya faɗa ba haka ba na ware karya ne amma kullum suna cikin karyatawa shine menene dalilin haka ba su da ilimin abin ne ko kuma take abin ne ko kuma salo na bidiyanci da yawansu suna da sanin daga manyan malaman wanda suke leko littattafai suna da sanin wanda suke leko littattafai sun sani amma abu da suke karyatawa karin mabiyansu su fahimci a kikanin gaskiya ne sai su ce to karya ne su kuma su kuma ba sa iya su dauki kalam wajen su karanta su fassara yadda gaskiya din ne ba su yin haka din idan namu karya ne so ya kamata sai su karanta gaskiya su fassara ga ainihin magana hakan kuma ba za su iya ba na'am wannan shine kawai ta na gode malam Allah ya ji kan ma'aifa amin na gode Allah ya ka faɗa amin jazakumullahu khairan barakallahu fikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dawa muke. Idan fatan Allah barka da wani barka gari. Barka da wadawa muke magana. Ina na shafi da wani zamfara ta kawar Roma da laka ga. To muna shafi muna jin ka. Daga ta da Allah idan ɗan nemo wata alfarma na soft copy na jawahir ma'ani in zan same shi. eh to kana telegram ne eh na telegram sosai ka nema ka yi sacin din shafin al'ilmu zai tukwata zai kawo maka ko ka sa az to na gode kwarai malam na gode zai Allah ya saka kama da alheri amin barakallahu eh Allah ya saka da alheri na gode na gode sai Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am da wa muke. Eh, sunana Tanimu Salisu. To muna je ka dan wa. Yawa ina kira daga jihar Lagos. Eh muna muna jin ka. Ya an kokarin mutuwa. Kuma eh, na kira ne ba ka fatan alkhairi da ok Allah yawa Allah Allah saka da alkhairi Allah kuma ya kara ilimi amin na gode sai wallahi san Allah Allah ya kara jagoranci amin amin barakallahu fikum yawa iyaka mm. to ƴan uwa dama shi nake gudu tun da zo tun da zo ina gudun kar jannata ya mutu ina kokarin tashi da wuri gashi ta mutu amma dai zan tashi insha Allah ta'ala Allah ya mana muwafaka ya nuna mana daidai ba mai kombi ya kuma nuna mana kurakuru mai ba mai kun gyara matattun Allah ya musu Allah ya rahamshe su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya taimaka lafiya mu idan ta mutu an ta zo la zamu cika da imani subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh